Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC Suke farin cikin gabatar muku da shirinmu na yau Litini ɗaya ga watan Yunin shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga mahimman kanin labarai. dubun dubatan jama'a ke ci gaba da zanga zangan lumana a kasashen duniya ko me yasa? Annobar COVID-19 ta karu da kashi 68 cikin 100 a kasar Afghanistan cikin watan Mayu. A kasar Kamaru kuwa makarantu sun koma bakin aiki. Tukanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu kuma kisan wani ba amurke bakin fata ya janyo zanga-zanga na kwanaki shida a jere a nan amurka a kasar ghana kuwa gwamnati ta yi shirin sassauta takunkumin gudanar da tarukan jama'a a kasar cikin makon nan ana kuma dauke da rahoto kan karin bayani kan rikicin karamar hukumar lamurde a jihar adamawa a najeriya a yau litini kamar yadda muka saba yusuf zai gabatar mana da shirinsa na ilimi garkuwar dan adam sannan za mu karanto wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta saƙon imel to amma yanzu bari mu fara da jin halin da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci dubban mutane ne suka bazama kan tituna a kasar new zealand a yau litinin suna nuna goyon bayan Amurkawa a zanga zanga nuna alhininsu a kan kisan bakin fatan nan ba Amurke George Floyd yayin da yake hannun 'yan sanda. Masu zanga-zanga a birnin Auckland sun yi tattaki zuwa ofishin jakadancin Amurka suna masu rera waƙoƙi irin waɗanda aka rera a nan Amurka da cewar rayuwar baƙaƙen fata tana da muhimmanci da kuma cewar idan har babu adalci to babu zaman lafiya. zanga zanga ta yau ta biyo bayan waɗansu da aka yi a jiya Lahadi a ƙasashen Birtaniya, Brazil, Canada da dai sauran ƙasashe. Dubban mutane ne suka tattaru a tsakiyar birnin London domin nuna goyon bayansu ga Amurkawa da suka fito domin yin Allah wadai da abin da jami'an 'yan sanda suke yi. tun bayan mutuwar George Floyd a makon da ya gabata a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota. Floyd dai ya mutu ne bayan da ɗan sanda farin fata Derek Chauvin ya danna wuyansa da gwiwarsa fiye da tsawon minti takwas duk kuwa da cewar Floyd ya yi ta maimaita cewar baya iya numfashi. Ko a ƙasar Denmark mutane sun yi zanga-zanga zuwa ofishin jakadancin Amurka da ke Copenhagen a jiya Lahadi suna ɗauke da alluna da rubutu cewar a daina kashe baƙaƙen fata. haka ma a kasar jamus masu zanga-zanga sun rike alluna da rubutu cewar a tuhumi jami'an tsaro da laifin da suka aikata da kuma wa za mu kira a lokacin da 'yan sanda suka yi kisa. Annobar COVID-19 ta karu da kashi 68 cikin 100 a kasar Afghanistan cikin watan Mayu a cewar wani kwamitin agaji na ƙasa da ƙasa a wata sanarwa da ya fitar yau Litinin. matsanancin karancin kayan gwajin cutar da kasar ke fuskanta na nuni da cewar ba gwajin mutane da dama ba balle a iya gano ko suna ɗauke da cutar a cewar kwamitin miliyoyin 'yan kasar afghanistan dai na fama da matsalar karancin abinci bayan kwashe fiye da shekara goma ana yaƙi a yanzu kuma matsalar tattalin arziki da covid-19 ta haddasar ya sanya kasar ta afghanistan cikin matsanancin hali da jama'a suka shiga Ƙasar Rasha kuwa ta bayyana da samun sabbin kamuwa da cutar har mutum dubu tara da talatin da biyar a yau litinin. Yanzu haka Amurka da Brazil ne kawai suka fi Rasha yawan kamuwa da cutar. An shirya buɗe makarantu a ƙasar Afirka ta kudu a yau litinin, amma an soke tsarin inda ministan lafiya ya bayyana cewar ƙungiyar malamai aikata ba su aminta da shirin buɗe makarantun ba A nan Amurka kuwa fadar White House jiya Lahadi ta bayyana cewar ta kai maganin chloroquine fiye da kwali miliyan biyu zuwa kasar Brazil don taimaka mata ta yaƙi annobar coronavirus. A hannu ɗaya kuwa, Firaministan Armenia Nicole Pashinyan ya shaida wa gidan rediyon kasar cewar shi da iyalansa sun kamu da cutar coronavirus duk kuwa da cewar suna ɗauke da cutar fuka ta asma. kasar na ci gaba da sassauta dokar takaita zirga-zirga inda mutane suka fara haduwa a gidajen abinci da wuraren shakatawa a nashi bangaren kuwa firaministan australia scott morrison cewa yana fatar sassauta dokar takaita zirga-zirga za ta taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasar wanda ya gurgunce a dalilin annobar ta coronavirus. baki ɗaya makarantu da jami'oyi a ƙasar kamaru sun koma karatu a yau litinin duk kuwa da cewar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus na ƙara hauhawa a zuwa yanzu kasar ta kamaru tana da mutum dubu shida da ɗari uku da tamanin da suke ɗauke da cutar inda mutum ɗari bakwai da saba'in da uku suka mutu amma hukumomi sun ce adadin waɗanda suke warkewa da irin matakan da suke ɗauka a makarantu ya ba su ƙwarin gwiwa cewar za su iya magance annobar lokacin da yake magana ta gidan talabijin na kasar a jiya lahadi firaministan kasar joseph dion ngote ya ce shugaban kasar paul biya ya umarci makarantu da ya rufe a ranar 17 ga watan maris a matakin dakile yaduwar cutar da su bude a yau daya ga watan yuni domin kuwa mutum 3,630 cikin 6,380 fiye da kashi 19 kenan cikin 100 suka warke daga annobar mai mai kisa ya ƙara da cewar matakan da aka ɗauka don kare 'yan ƙasar na aiki matuƙa. Raministan ya ƙara da cewar mafi yawa daga cikin mutum 2,300 da ke ɗauke da cutar suna samun sauƙi kuma an ɗauki isassun matakai don rage hatsarin kamuwa da cutar a makarantu. To kashin labaran duniyar na farko kenan. Za ku saurari sauran labaran bayan mun duba rahotonmu na farko a yau daga nan Amurka. kwanaki shidda a jere kenan bayan mutuwar wani ba amurke bakin fata a hannun 'yan sandan minneapolis ɗaruruwan mutane sun gudanar da mummunar zanga-zangar jiya a gaban fadar white house inda suka yi gama da jami'an tsaro kamar yadda za ku ji a rahoton da abokiyar aikinmu madina ɗahir mishanu ta haɗa mana yadda masu zanga-zangar kenan suka yi ta ambaton george floyd wato sunan mutumin wanda ya mutu ɗaruruwan mutane ne suka fito gaban fadar ta white house rike da kwalaye a hannayensu domin ƙalubalantar mutuwar mr floyd da kuma dangantakar da ke tsakanin 'yan sanda amurka da mutane musamman ma baƙaƙen fata masu zanga-zangar dai sun fito ne tun da safe suka zage fadar shugaban ƙasar inda suka yi ta yin arangama da 'yan sanda har ma da jifansu da kwalaben ruwa domin nuna ɓacin ransu. A nasu bangaren suma 'yan sandan sun yi ta jefa ababen fashewa da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu boron. Daga baya lamarin ya ƙara muni inda har ta kai ga kone-kone. Dalilin da ya sa magajiyar garin birnin Muriel Bowser ta ayyana dokar zama a gida a daren na jiya. Mr. Floyd da ya mutu ne bayan da 'yan sanda suka zarge shi da aikata wani laifi. Wani hoton bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta da na yada labarai ya nuna yadda wani ɗan sanda ya danna Floyd a wuya da gwiwarsa, lamarin da ake zargin ya yi sanadiyar mutuwarsa kenan. Wani lamari mai ban mamaki dangane da wannan zanga-zanga shine yadda yawancin waɗanda suka fito gudanar da zanga-zangar suka kasance fararen fata. Dukanninsu wato sun fito ne domin su haɗa kai da juna a ƙwato wa Amurkawa baƙaƙen fata su Tsabar yadda gaban gidan shugaban ya cika sai da aka jibge wasu ƙarin jami'ai na musamman kan saman ginin gidan. Baya ga ɗaruruwan 'yan sandan da suka zagaye mutane akan tituna domin su sanya ido kan masu zanga-zangar. Masu zanga-zangar kenan yayin da suke kiran Black Lives Matter wato ran baƙaƙen fata ma na da muhimmanci. An jima dai ana zargin 'yan sandan Amurka da nuna wariyar launin fata musamman idan ya shafi baƙaƙen fata zargin da jami'an tsaron suke musantawa. A ƙarshen makon da ya gabata tarzomar da aka yi ta fama da ita a Washington DC din ta janyo jikkata wasu jami'an tsaro masu farin kaya fiye da sittin an kuma kama masu zanga-zanga su fiye da ashirin kana an ƙara tura dubban jami'an tsaro cikin jihohi da dama har da nan washington dc domin su taimaka wa 'yan sanda a yayin zanga-zangar duk wannan da yana faruwa ne yayin da kasar ta amurka ke ci gaba da zama kan gaba a duk faɗin duniya wajen yawan masu coronavirus da kusan mutum miliyan biyu amma hakan bai hana mutane fitowa wajen cunkoso ba domin gudanar da zanga-zangar tasu. Madina ɗahiru mai shanu, muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. An gaida Madina ɗahiru mai shanu. tun yanzu ga ƙarashin labaran duniyar. hannayen jarin hong kong da na shanghai ne ke kan gaba a kasuwar kasashen asiya a yau litinin a daidai sa'ad da masu saka hannayen jari suka yi ko oho da irin halin rudani da aka shiga a kasashen duniya kamfanin Hansen da ke Hong Kong ya ɗaga sama da kashi uku da uku cikin ɗari a tsakar ranar kasuwar a inda na shangai ya tashi da kashi biyu da ɗigo biyu cikin ɗari duk kuwa da irin matsalolin diflomasiyya da ke tsakanin china da amurka akan dokar nan ta rage ikon cin gashin kai na birnin hong kong a hannu ɗaya kuwa kamfanin niki da ke kasar tokyo ya cira kaɗan sai na snpasx da ke sydney shi ma ya cira sama da rabin kashi a inda sewell cosby ya samu ƙari na kashi ɗaya da ɗigo bakwai cikin ɗari haka zalika kamfanin tsec na taiwan ya samu ƙarin kashi ɗaya da ɗigo biyu cikin ɗari kasuwar mai kuwa ta yi kunnen doki inda ɗanyen amurka aka sai da shi akan dala 35 da 47 kowace ganga ɗaya sai nau'in ɗanyen mai na Brent da ke matakin ƙasa da ƙasa aka sai da shi akan dala 35 da cent 33 kowace ganga ɗaya. Sauran hannayen jarin kamfanoni sun ci gaba da farfadowa duk kuwa da ci gaba da zanga-zanga da ake yi a dalilin kisan George Floyd bakin fatar da baya ɗauke da makami da 'yan sanda suka yi a makon da ya gabata a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a nan Amurka. China ta yi barazanar mai da martani akan Amurka bayan wani mataki da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na so soma shafe matsayin nan na musamman da Hong Kong take da shi da kuma saka dokoki masu tsauri a kan ɗaliban China da ke ƙasar Amurka. Matakin na Trump ya biyo baya ne sakamakon sabuwar dokar tsaron ƙasar ta China a kan Hong Kong. da yake magana da manema labarai a yau litinin mai magana da yawun ministan harkokin wajen china zuwa lijian ya ce sanarwar ɗaukar wannan matakin ta taɓa lamuran cikin gidan china kana za ta wargaza dangantaka da ke tsakanin amurka da china ta lallata dangantakar amurka da china kuma hakan zai cutar da ƙasashen biyu china ba ta amince da matakin ba ya kuma ƙara da cewar china za ta mai da martani akan duk wasu kalamai ko mataki da Amurka ta ɗauka da ya shafi ra'ayin China. A ranar Juma'a Trump ya bayyana cewar wannan sabuwar dokar tsaro ta China a kan ƙasar Hong Kong tana illa sosai ga mutanen Hong Kong haka kuma ta saba alkawalin China na mutunta 'yancin birnin. A makon da ya gabata ne Majalisar ƙasar China ta kada ƙuri'ar amincewa da sabuwar dokar tsaron ƙasar a kan Hong Kong wadda ta haramta mata ɓallewa da kuma abin da ta kira shishigin kasashen waje da aikin ta'addanci. da Yusuf da karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai sauran mu. yayin da kasashe ke sassauta dokar kulle a fadin duniya shugaban kasar ghana nana akufo ado ya bayyana cewa kasar za ta shiga sahun sauran kasashen duniya kama daga wannan mako da muka shiga inda za a fara gudanar da tarukan ibada wakilin muryar amurka redwan abbas na dauke da karin bayani wannan ne karo na goma da shugaba kufa ado ya bada jawabi a kan hali da ake ciki a yakin da gwamnati ke yi da cutar coronavirus sai dai mutanen ghana sai yi harsashe ɗagi dokokin hana zirga-zirga kwata-kwata amma sai ya ce za a buɗe harkokin ne a hankali The from stage one of the process of restriction and format for religious services can ya ce daga ranar juma'a biyar ga watan yuni za mu aiwatar da matakin farko farko na buɗe harkoki inda za a fara ibada a wuraren bautar addinai da sun ka hada da coci-coci da masallatayya masu halartar ibada ba za su wuce ɗari ba a lokaci kana za su nesanta da juna kana su yi amfani da abin rufe hauska kuma dole ne coci-coci da masallatai din su yi tanadin ruwa da sabuli ga masu ibada kana a ɗauki bayanan masu ibada din. Shugaba Akufa Ado ya taɓo batun ɗaliban da ke zangon ƙarshe na jami'a da makarantun sakandare da na ƙasa da haka waɗanda suke gab da rubuta jarabawan ƙarshe. From Monday 15th June, the decision has been taken after engagement with teachers. Ya ce, da ranar Litinin 15 ga watan Yuni an yanke shawa tare ƙungiyoyin malamai su buɗe makarantu ga ɗalibai zangon ƙarshe na karatun farko da sakandare da kuma na jami'a su fara karatunsu domin su yi jarrabawan ƙarshe. Exit examination. Sheikh Irbad Ibrahim mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum kuma masanin harkokin tsaro ne. Yaya na'am da matakin da shugaban kasar ya ɗauka na ba da izinin bauta. Daga kasan Turkiya juma'an da ta wuce mutane sun je sun yi sallah. Haka kuma kasan Saudiya na ba da dama haka kuma kasashen Christian baki daya wanda ba mu ji ba tukun wanga lokaci shine Vatican Papa Roma daga kasan Italia, Mutane talatin da canji sun kuma ba babu daga kasan ghana amma tambayan shine an yi lockdown an yi ababen da ya kamata yi duka baki da an dagwara takunkumi an hana mutane fita mutane da yawa sun yi rashin ayyukansu mu kuma kasa ne kasa allah ya jarabce mu da talauci so shi ba mu ce saboda curuta na nan ababen da aka saba yi na bauta na kasuwanci da sauransu a dasa aya kansu ka yi batun kasashe kamar su turkiya da wasu manyan kasashe sun ba da izinin ibada shin shin kana ganin mutanen mu za su biya biye wa ka'idodi da aka gindaya wurin ibadar? Wanga lokaci shugaban kasa ya zanta da shugabannin addini baki daya ba sagaga ya fito ya yi wannan ilani ba so shi muna kyautata zato kan da kai ma ka sani ka san gana musulman mu da kristocin mu duka masu bin doka ne ina kyauta ta zato cewa mutane sun bi wannan dokan da aka aji Ridwan Allah muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana A da Ridwan Abbas da wannan rahoto To daga kasar Ghana kuma bari mu koma yankin arewa maso gabashin Najeriya inda a kwanakin baya a jihar Adamawa wani rikici ya kaure a wasu garuruwan da ke karamar hukumar lamurɗe abin da ya sanya gwamnan jihar kafa gwamnatin bincike na musamman domin gano tushen wannan rikici kamar yadda za a je a cikin rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Kafa kwamitin binciken na ko zuwa ne a kasa da wata guda da tashin hankalin da ya auku a garin Tindo da ke cikin karamar hukumar da wanda ma ya ja asarar rayuka fiye da talatin da kuma asarar dukiya na miliyoyin naira. da yake ma kaddamar da 'yan kwamitin binciken karkashin jagorancin mai shari'a justice Hafsatu abraman. wanda ke ma cikin manyan alkalan jihar Adamawa. Gwamnan jihar Amadu Marfintiri ya ce baya ga rikicin na cikin garin Tinno haka nan 'yan kwamitin za su ma haska fitilunsu ga tashe tashi hankulan da suka auku a ƙauyukan dutse tito sabolai da kuma bagasi wanda su ke cikin karamar hukumar ta lamurde mr solomon kumanga da ke zama daraktan yada labaran gwamnan jihar ya koyi min karin haske game da wannan kwamitin. babban kwamiti da wanda zai samu shugabantar mai shari'a domin a duba me ya faru sa'annan a yanzu a halin da muke ciki akwai wasu mutanen da abin ya shafa wanda an ajiye su a banda asibitoci mm. akwai wasu waya da suke a lafiya mm. a lafiya lamurde wanda gwamnati ta tanada musu dan abin da za su ci kafin a nemi yadda za a mai da su matsugunin a makon jiya ne ma wata tawagar yan jarida suka leka wasu yankunan da aka samu tashi-tashi hankulan da kuma sansanin 'yan gudun hijirar da ke cikin garin lafiyar da domin ganin halin da ake ciki to wai ko mai idanuwan suka gane musu da kuma abin da ya kamata 'yan kwamitin binciken su yi a yanzu muhammad ismail wani dan jarida ne a yola na ko 'yan jaridan da suka maleka sansanin 'yan gudun hijiran. kamar mu da muka ji ba muka ga idan muka gani abubuwan da suka faru da idanuwanmu mun ga yadda aka yi barnan gidaje da shauransu salwantar da rayuka da dukiyoyi da shauransu kuma abin ta takaici akwai ma wasu yara wanda sun zama kamar marayu saboda wannan rikicin wani ya ce mana ya rasa kusan duk abin da yake da shi a duniya ya mallaka a duniya to irin wannan kusan kullum irin wannan rikice-rikice suna tasowa sai a ce an yi bincike amma kuma wa'anda suka aka samu da laifi ba a hukunta su shi yasa kusan koyaushe abubuwan suke kara eh, lalacewa yanzu alal misali kamar wa'anda aka yi barna da yawa su suna sa ran su ga cewa wa'anda suka yi musu wannan aika-aika ko ta'addanci an yi musu hukunci da ya kamata to ya kasance irin wannan bata samu ba to su kuma za su daura akan abu na su cewa to su ma fa za su dauki fansa to da irin wannan ne abubuwa suke lalacewa to kamar yadda shi mai girma gwamna ya sa kwamiti na bincike ya kamata ya tabbatar cewa an yi bincike na adalci a yi mutane wa'anda suka yi wannan eh, laifuka hukuncin da ya kamace su su ma dai al'ummomin da abin ya shafa sun ko bai na fatan su ne da cewa to lalle ni abun da zan ce a gwamnati shine gaskiya ba ma samun tsaro ko kadan don mu ba za mu ce akwai tsaro ba ba zai yiwu a ce an yi abu tun daga karfe goma a ce an ɗauki awanni ana yi wanda ba kai jami'in tsaro ba fata ko shine Allah ka kwashe irin waɗannan tashe tashi hankulan da ke wakana a yanzu Ibrahima Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya to Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu sauraro kada a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan Washington DC. A duk lokacin da ake so za a iya sauraron shirye-shiryenmu akan adireshinmu na yanar gizo www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma a ziyarci shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Twitter ko Instagram. Yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe Yusuf ya gabatar mana da shirinmu na gaba. ai sauraro lafiya. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da garɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon zai duba yunkurin gwamnatin tarayya. da wasu jihohi na ganin sun samar da tsarin koyarwa ta hanyar sadarwar intanet da ma kafofin sadarwar rediyo da talabijin a dalilin rufe makarantu da aka yi domin yaƙi da yaɗuwar annobar coronavirus a baki ɗaya ƙasar. Idan aka yi la'akari da wasu ƙasashe da suka ci gaba, za a ga cewar sun samar da tsari mai nagarta don ci gaba da koyar da yara a wannan hali na zaman gida da ake ciki don ganin ba a bai yara a baya ba. Amma abin tambaya a nan shine wai kuwa gwamnatocin sun shirya ma wannan koyarwar ta hanyar amfani da na'urorin zamani? Abokin aikin a fannin ilimi, Sani Malumfashi, ya yi mana nazari a kan wannan matsalar. Kafin da ta kaddamar da shirin, ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya da hukumar bada ilimi bai ɗaya ta ƙasa wato UBEC da kuma ƙungiyar UNICEF suka yi ta gudanar da tarurruka inda aka yi ta tsare-tsaren ganin an samu nasarar aiwatar da shirin. Bincike ya nuna cewar UBEC ta samar da cibiyoyin gudanar da shirin guda uku a kowace jiha a faɗin tarayyar Najeriya da kuma Abuja. Sun samar da na'urar sola saboda ɗaukewa wutar lantarki da kuma kwamfutocin da za za a aiki da su da ɗakin da za a gudanar da wannan shiri an sami jimlar guda ɗari da tara faɗin najeriya ƙoƙarin da na yi na samun shugaban yobe ko kuma wakilin wakilinsa zanta da shi ya ci tara haka ma a ma'aikatar ilimi ta tarayyar to amma na zanta da shi shehun malamai na farko dai shine farfesa ibrahim zaga malami a jami'ar usman dan fodiyo da ke can sokoto yara a gidajen su da talabijin a ƙauye in ma akwai talabijin ne ina wutan muna magana ƙauye ne fa da yaran talakawa ko kuma waɗannan facilities abubuwan da ake karatu da su babu su don mun ga china ko kasashen da suka ci gaba suna amfani da kayan sadarwa shi da kawai sai mu ce za mu yi a china ko wani yaro zaka gani teburinsa na zama akwai iya kwamfuta tana nan ko kuma sauran kasashen da suka ci gaba amma mu da ko a jami'a yaro nawa na da kwamfuta ta shi ta kai shi laboratories ah, suna guda nawa ne a ciki malaman mutum nawa ne suke da shi sai in ka saya da kanka ba yanzu haka babban matsalar da eh, ta faɗa da malaman jami'o'i kenan a ba da kuɗi a siyo kayan aiki jami'o'in na a gyara su da ko jami'a ba ta da wannan ah, facilities din malam sani ina ga primary ta yanzu ina mafita mafita shine gwamnati yanzu ta sa kuɗi a cikin sha'anin ilimi tun ga bajet kana iya gane cewa ilimi ba mai shi ba abinda unesco ta ce akalla wani kasashen masu tasowa ga bajet isa su ba da kashi ashirin da biyar bisa ɗari na bajet ga ilimi nawa ne muke bayarwa ko goma bai kaiwa kenan da sauran aiki a akwai ko aiki lokacin su sabbin su policy abinda suke ba ilimi wajen kashi arba'in bisa ɗari yake da gaske suke mafita shine gwamnati ta sa kuɗi ta raya daga primary secondary high university amma da dan gaba za a ga amfani abin eh to yanzu rashin ilimi mai ai mun ga inda kai mu ko gashi na yanzu kasan nan ko ba don da corona ta zo ba babu da kwanciyar hankali yan kidnapping ne ne yan ne ko ina babu kwanciyar hankali kuma jahilai ne ke yin wannan ai ma ilimi yana wannan abin wato rashin ilimi shi ya haifar da waɗannan wannan abin kai ma ba ka ganin su yan kwaya ne mutum sai ya sha kwaya ta ya koshi sa'annan ya fito da bindiga ko ya tare ka ko ya je eh, ya kama wani ya ci a bashi miliyan kaza mai hankali yana yin haka nan mai ilimi wato idan ilimi yana da tsada to ka gwada jahilci ga gani. Profesa Aminu Kado malami ne shi kuwa a jami'ar Bayero ta Kano kuma tsohon kwamishinan ilimi ne a jihar Katsina. Ila ya kasance yana nan tun shekaru aru aru sai dai kawai nuna yanzu din ne za a ce saboda wannan dalili da ya kawo na an makarantu ake tunanin za a yi shi. Wato ma'ana hanya dai ta koyo koyo da koyarwa ne ta musamman amfani da wayoyin sadarwa wato intanet ta hanyar wannan social media din da ake yi eh, yana da amfani da yawa daya daga cikin amfanin su shine cewa za ka iya koyar da mutane da dama misali dubbai ko ma miliyoyi za su iya amfana da wannan koyarwa din yadda zai kasance ba kamar inda za a koyar a cikin makaranta ne ba bai wuce cikin ajin ba mutum ko hamsin ne ko talatin ko ma nawa ne amma in ta hanyar waɗannan ne kafofin sadarwa musamman da intanet intanet za ka iya koyar da miliyoyi na mutane kuma lokaci guda kuma duk za su iya yi tana dai da nan da yawa amma kuma rashin amfanin ta musamman ga munan kasashe masu tasowa za ka ga mafi yawa abubuwan nan da ake amfani da su na hanyar koyarwa din nan koda ma a ce ta talabijin ce sai sun dogara da in akwai wutar lantarki balantana kuma su intanet wanda mafi yawa za ka ga ba wai a ƙauyuka kaɗai ba hamunan da ke cikin birane za ka ga matsalar wuta din nan mafi yawa dai lokuta babu ita balantana kuma a karkara Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji ci gaban wannan tattaunawar inda masana ke ganin akwai abubuwa da za a yi domin kawo tsari mai nagarta. Yanzu a madadin duk abokan aikin namu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sautin shirin. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. kwalkoliyar daraja babu fashi idan Allah ya yarda za ku ji mu da wani sabon shirin a makon gobe. Yanzu sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta mu na imel. Jama'a Assalamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce hakika ziyarar da babban hafsan mayakan sama a Najeriya Air Marshal Abubakar Sadiq ke jihar Sokoto domin shawo kan hare-haren ta'addanci da 'yan ta'adda ke kaiwa akan al'umma ya yi daidai. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Ali Madu Admo Baga da Ibrahim Dabbi doran Baga. Suka ce salam murya Amurka. muna jinjinawa gwamnatin kasar ghana da ta baiwa musulmai da kiristocin kasar damar gudanar da ayyukansu na ibadu wadda ta hana a baya da nufin yaƙi da cutar coronavirus da fatan su ma al'ummar kasar za su kasance masu bin doka da oda a bisa sharuɗan da ta gindaya a yayin gudanar da ibadun madala an gaida hafiz baballe kafin mai sallama da ku ga Yusuf da labarai a takaice. Dubban mutane ne suka bazama kan tituna a kasar New Zealand a yau Litinin suna nuna goyon bayan Amurkawa a zanga-zangar nuna alhininsu a kan kisan bakin fatan nan da aka yi ba Amurke George Floyd yayin da yake hannun 'yan sanda. Tuma sauraro iya abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma zuwa can an jima da daren ku mu sake dawowa da shirinmu na ƙarshe a yau. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan muryar amurka musamman ma yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya jagoranci shirin daniel brown sai injiniyan mu ni aisha mu'azu ke cewa ku karasa wuni lafiya ma'asalam yau da gobe muryar amurka na kiran mutane